الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba fati gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya fi mazhabil imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda fadilatu sheik abulhassan ali almaliki ashazili ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu shiga wani fasali na musamman bayan mun kammala bayani dangane da abin da ya shafi gado rabon gado a musulunci darasinmu na talatin da ɗaya mala ya ce albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya fi bayani jumalin Minal alfara'ili wa sunani wal adabi bayani ne dangane da waɗansu abubuwa waɗanda suke na farin farillai da sunnoni da kuma ladubba farillai a nan su ne waɗanda suka zamo dole ko a aikata su ko kuma a bar su sunnoni a nan waɗanda suna da muhimmanci a aiwatar da su saboda nasosi da yawa sun kwaɗaitar bisa aiwatar da su wala'ada ladubba kuma abubuwan da ake bukata amma ba a karfafa kwadaitarwa ba da wannan bayani ne malaman fikihu suka ainihin bambanta tsakanin asunan wal adabu amma a wajen malaman hadisai asunan wal'adabu wal adabu abu guda ɗaya ne idan annabi ya ce ayi ayi ko idan Allah ya ce ayi ayi maganan da bai karfafa ta ba to za a sanya ne a bisa layin waɗanda suke wato sunan yasa za ku ji malamai suna ce sunna ta ce kaza saboda in nafsin hadisi ya ambata karara su za su ce sunna ne amma malaman fikihu idan nafsin hadisi ya ambata karara ba tare da an samu abin da ake kirayen fasahidin ba wajen aiwatarwa to su kuma sai su ce wannan ainihin ladabi ne ko musahabi ne ko mandubi kaga kenan abin da bai kai wato bai kai sunna karfi ba ina ba ta an gane ko lokaci masu su dauki da sunnoni da musahabbai da mandubai da ada Haji guda shi yasa kamar waɗanda suke yin bincike ana gwada musu bambanci tsakanin Asunna sunna inda ulama ilhari wa sunna inda alfuka fuqahai wa kazalika sunna inda al'usuliyi waɗannan malamai mabambanta ne kuma kowanne daga cikinsu akwai principle inda yake wato kawai wanda yake tafiya a kai to shi yasa za a samu definition din ko kuma tarifi menene tarifi da hausa definition ne eh? bayani to me bayan albayanu da hausa <laughs> eh, definition ko tarifi wato shine in aka ambaci abu a ambaci fassaransa ko manufansa a wajen malamai masana wannan shi ne ake kira definition kuma ya kasu kashe biyu kamar yadda za ku gani a larabci akwai lugatan wasilahan akwai literal meaning akwai technical meaning bi ma'ana literal zai zama definition haka aka samu kalman take gwadawa lugatan a lugar larabci mai ake nufi da kalman kaza a asala in ka ce a sala a lugar larabci addu'a ce amma a sala ta istilaha technical definition na ainihin a sala to waɗansu ayyuka ne ko ta ibada ce wanda yake akwai ruku'u da sujada a fara da kabbaran harma a kare da kaza wannan shine technical meaning yana fata an gane to shine muka dan shiga ciki kalan anan alfara'id abinda yake farilla a sunan abinda yake sunna yana da muhimmanci ainu walada adab abin da yake ladabi wato yana daga cikin kamala to ya dunkule gaba daya tun daga nan har zuwa karshen littafin abubuwan da zai ambata mana kenan sai dai zai kawo su a cakude ne da farko bari ya fara da ainihin tauhidi da cewa ya ta'ayyano alal muslimi wajibi ne a bisa musulmi musulmi shine wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma yana yin sallah yana zakka yana azumi yana aikin haji abin da ya bayyana to wannan shine musulmi ka kira ki mumini da wannan kuma sai ka ki ga zuciyarsa sai ya ga zuciya saboda haka na Allah ne Allah shi yake confirming din mutum mumini ne amma musulmi ko kai za ka yi confirming din mutum musulmi ne in yace la ilaha illallah wa gaban ka yana sallah shikenan to wajibi ne shine ta ayyan yana zamowa fardu ainin farillan ainihi abisa musulmi an yu'mina billah yayi imani da Allah ilahun wahid Allah abin bauta guda ɗaya ne ubangiji ne guda ɗaya la sharika lahu Allah baki da abokin tarayya Sai mulkihi cikin mulkinsa wala nazira lahu Allah baya da takwara fi sifatin min sifatihi al-uluhiyya a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa na uluhiyya na kasancewansa Allah ubangiji to kaga nan duk wanda ya zo cikin mulkin Allah ya ce shi yana sarrafa kaza zai yi abin da ya ga dama to ya zama mushriki ne ga Allah subhanahu wataala yasa ko gwamna ne ko shugaban kasa kaga ya kafirta sun ba wanda zai iya yin irin na Allah babu ba mai kashewa ya rayar sai Allah ba mai ba da arziki ya azurta ya talautar sai Allah gaga wannan duk mulki ne na Allah ba mai ba da mulki sai Allah ba mai kwacewa sai Allah kulillahumma malikal mulki eh lokacin da mulki ya kwacewa yan siyasa sai ka ji sun jawo wannan aya lokacin da suka samu mulki kuma sai su manta da aya ai kwarai da gaske sai ka ji sun manta da ita kwata-kwata gaba daya amma wanda ya takara ya faɗi yan jaridu suna tambayansa sai ce kulin lafama malikal mulki tutil mulka mantaka sai ka yana kokarin jan ayar to ya kamata a ce shi ma wanda ya ce ya ja wannan ayar saboda rana tsakan Allah ya ga dama zai zunguro shi kaga ba mai yi sai Allah ko waɗanda ake ce su ne masu tsorawa masu saukewa sosai Allah ya goyi bayansu ko kuma sai in sun yi dace da kaddaran Allah wallahi duk tasirinka da exposure ɗinka idan Allah ya ce ba wane ba ne kai kuma kace sai wane to kai za a kunyata ka kuma wannan ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba a najeriya ko a jihar bauchi ƙwarai da gaske a najeriya ko a jihar bauchi to ka yi imani da Allah kine mai tasarrufi cikin mulkinsa wannan kine tauhidi ka yarda da Allah shi kadai ne amma an kai masa shirka da wani wani ɗan siyasa ko mai kuɗi ko malami su ne masu ba da mulki to lalle ka yi shirka da Allah wannan ya kamata a gane wani. sannan kuma ya alama annali jami'il maujudati kalikan kuma ya sani dukkan ababen halittu duk abin da ka gani samin me to yana da wanda ya halitte shi ba abin da ya kansa da kansa wani akwai malaman da sun yi amfani da kwakwalwa wajen kare wannan manufa kamar yadda waɗansu suka yi amfani da kwakwalwansu wajen rusa wannan inda akwai wanda suke cewa su kawai haka suka gansu Allah babu Allah saboda haka Allah bai yi su ba ka ji koma ji kunyan ubansa eh ko na uwarsa amma bai abin nan ba bai ji kunyan waɗannan ba doke sa imam abu hanifa aka ce yake faɗa ma wani lokacin da suka yi alkawari ya saba bai so a lokacin ba ya ce lokaci ne ya kure ce kana malami ka yi alkawari a sa lokaci mu zo mai ta jira muna ɓata lokaci kai baka yi so ba ya ce tawai kun sani akwai kogi tsakaninmu na zo kuma na samu jirgin ruwan ya riga ya taki to a hakan ma sa aka yi na zo a kureren lokaci saboda da na yi ta jira na yi ta jira ba jirgin da ya zo shi ne kawai sai wata bishiya ta fadi kawai da ta fadi ta kakkarya kanta ta fata kanta ta zama kwale-kwale shi ne kawai sai na shige ta na zallako sai ce karya kake ya za a yi a ce kwale-kwale haka kawai bishiya ta fadi ta abu ya ce kai ma karya kake yi ya za a same ka ka tsallake ubanka ka tsallake uwarka kafin ma a je wajen allah subhanahu wa ta'ala ka ce kai ka samar da kanka ba baka yi sa ba dole a samu wanda ya samar da kai kun ga kenan ke dabara yayi da wannan din ya fada to kenan sai ya hau kansa gaba daya kuma hakan ne to don haka duk abin da ka gani na halitta a duniya to akwai mahalicin wannan abin balle ma abubuwan da dan adam ya sani kalan ne gwarai da gaske dangane da halittun Allah ba kalan ne wani lokaci da za a ce Allah ta wata ala ya gwada maka duk abin da yake gidanka ya gudu za ka yi a ce duk halittun da suke gidanka kana gani a yi jin ka tattara iyalanka eh, ai ba za a sake ganinka ba sai bayan dukan firo yi eh, ba mamaki jin za ka je ka magale to kaga a can din ma inda za a bayyana maka da halittun da suke wajen saboda ka halittun Allah suna da yawa Allah mahalicin kowa da komai kenan Kowa wajibul wujudi Allah tabaraka wa ta'ala samuwarsa wajibi ne ko da yake kun san malam zai dan tsora mu a bisa akida ta sharahi to amma dai mun fassarar da zamu yi zamu wuce wannan shaf shaf kun san sharahi wato ashariya ala ashariyun su suna gani a kubulan su sifofi su ne na musamman da ake sifanta Allah da su bayan su ba a sifanta Allah da waɗannan sifofi duk wata sifa idan ta zo za a yi mata tawili ko a yi mata tafwidi wannan ita ce aqida ta al-ashara wato ashara'i al-ashaira to amma dai dole a ce duk wanda yace babu Allah ma ai dan shirme ne ba mamaki bai da hankali ne duk wanda yake babu Allah bai da hankali ne tunda kaga bai ce babu ubansa ba babu uwarsa ba ma ce babu Allah eh ba zai yi bai da zai fara ya ce babu iyayensa kaga wannan haukan mata fito fili kenan eh hala a karkashin shuri aka je aka dauko shi to kaga ko a karkashin shuri aka je aka dauko shi to shurin ne ya haife shi kenan shi ya samar da shi eh kai ka san shuri da muke magana menene shuri to wane ne zai taya ka eh wane ne zai taya ka kai kai ka taya shi mana menene shuri gini ne haka baya da tsawo kuma shi ba gajere ba ko ai ya wani lokaci nake zaba. ka san ana bayani zai gana ana ta girgiza kai amma akwai kalman da ba gane ba <laughs> ok to masu kamfanin biredi menene shuri da yake akwai kaman shuri a wajen kamfanin biredi eh oh, gidan gara ta ji kasan garan makuwa eh amma ya kamata ku rinka zaga ƙauyukan ku fa eh ya kamata ku ringa dan zagawa eh yawwa ya kamata a ringa kai su suna ganin waɗansu abubuwa amma duk wanda ya take a cikin gari kun san ba zai san wani abu ba shi mai yiwuwa garan da ya sani garan ba ma garan da take cin kara ba akwai garan da take cin karan gero ko karan dawa ko karan masara eh akwai kuma garan da take cin littafi Eh? Eh, wanda suke yin gini za ka sun yi gida yana da ɗan tsawo haka za ka shi ne shuri akwai manya akwai kanana na'am wannan kenan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala samin mene duk wanda yace babu Allah ba da hankali fazaliyun kuma Allah yana nan tun fil azal wannan haka muka tafi muka samu ana faɗa kaji ana ce tun fil azal to asalin kalmar larabci ne in kaji tun fil azal wato tun farkon da babu farko eh ne tun tun tun tun tun tunin to maimakon ba hauke fali aka sai ya takaita ce tun fil azal sannan abadiyun kuma Allah har abada ne to ko kai ma an ka tashi ka samu shiga aljanna ai ka san yaushe za a kare ba ai babu kare ba sai eh. hayyun bi hayatin Allah rayayye ne da rayuwa ta musamman bi ma'ana Allah mai rai ne qadirun bi qudratin Allah mai iko ne da iko na musamman muridun bi iradatin Allah mai nufi ne da nufi na musamman alimun bi ilmin Allah masani ne da ilimi na musamman sami'un bi sam'in Allah mai ji ne da ainihin ji na musamman basirun bi basarin Allah mai gani ne da gani na musamman mutakallimun bi kalam Allah mai magana ne da magana magana ta musamman saboda haka waɗannan duk suna daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai iko ne Allah mai gani ne Allah mai ji ne Allah mai kaza ne kuma kamar yadda ya faɗa haka fassara wa babu tawili sai dai kai ka sani ikon Allah ya fi na shugaban kasanku kuma ikon Allah ya fi na sarkin garinku saboda kai ikon Allah ya fi na gwamnanku ba ma ɗaya ba ne laisa kamislihi shayu shi yasa duk sifan da ka ambace ta sai ka kawo wannan sai ka dora wa anna sifatihi aidan wajibatul wujudi kuma sifofin Allah samammu ne wajibi ne ta ta'allaqu bi jami'il juz'iyyati wal kulliyyati wal mustahilat wa ghayriha wannan suna rataye da dukkan abin da yake al juz'iyyat shine kashi kashi wal da abin da yake a dunkule a dunkule wal da abin da yake ganin makorarru ne don saboda wani abu idan ya faru kai a duniya sai ka ce ba zai taba faruwa ba amma sai Allah ya faru da shi eh sai dai Allah ta'ala ya ce akwai sunnatullahi sunnan Allah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ba a samun canji amma malamai sun ce duk da kasancewa Allah ta'ala ya ce walan ba za a taɓa to ala nufin mafiya yawa ne yawa saboda haka wani wanda ba ka taɓa tsammanin zai yi kuɗi sai yi kuɗi ka gani ka na ya fita daga tunanin abu na ma wajen Allah abu ne mai sauki eh kamar yadda Allah ta'ala ya halitti annabi Adam alaihi salam babu uwa babu uba ya halitti nana Hawwa ita ma babu uwa babu uba tunda daga jikinsa ne aka fitar na gama wani rubutu suna bayanin cewa sai da ya yi bacci tukuna sannan aka fitar aka halitti nana Hawwa sai da ya kwanta ya bacci da ya farka sai ya ganta saboda haka ba a farke wannan tunanin fikira ne na wani Eh, tunanin wani ne kun sa akwai thinkers wana nufin malamai masu tunani eh, almufakirun malamai masu tunani za su yi tunani suka yi tunani result su ya ba su abin ya ba su to shine za su kafa kai mafi yawa doktoci ko farfesoci to ko da abin ya saba da waɗansu na sosi za ka samu su jahilai ne ba su san ayoyin da suka yi karo da tunaninsu ba ba san hadisan da suka yi karo da tunaninsu ba sai su dafe kan wannan su rubuta cikin littafansu kuma su dage kan haka sai ga suna yada barna tunani ne kawai mutum zai zauna yi sai ya gasin din abu sai ya ga kamar ya sai ya rubuta farfeso ne ba wanda zai jayayya da shi alhali kuma ya yi karo da wani hadisin annabi ko ya yi karo ma da aya to shi yasa duk abin da aka fala sai a duba a gani idan ya dace da nassi sai a karba saboda ba yadda za a yi ce yanzu Islamist state sana ta kore mutane daga ainihin nassi ana koma kame-kame ga bishiya da rassanta gaba ɗaya maimakon ka rike wani reke mai kauri sai a za ka rike ganye ko ba guguwa aka yi ban aka yi mummunan iska faɗowa za ka yi ya kamata a ce mutumin da yake ya karanta Islamist studies a zuwa unguwarsu a baki limancin unguwansu. littafin kawai da halari da menene zai iya karantarwa kwarai da gaske amma ka karanta islamic studies ba za ka iya tabuka komai ba akwai matsala ɗaya eh, ko da ke sun je lahira za su yi bayani to ne suke cewa wai da an halitte ta yana da rai wato yana farke aka ciro daga jike ya ji zafi to da wani abin idan ya zo ya yi wani abu ya faru zai ji hankalinsa na tashi kwarai da gaske eh to wannan fikira ce mai abin nan amma dai ba za ka dafe ya kai ba ita kamar mace ce in za ta haihu ita tana farke ta san ɗaya fito daga cikinta kuma tana allah allah ya fito lafiya a rabu lafiya yana kuka ma za ta ɗauke shi tana tausaya masa to ai idan Allah ta'ala ya riga ya kaddara yana idonsa na bude din da halitta masa matarsa ai mata da kake gani a shirya ne a bata warai da gaske a shirya ne a bata ke za tun farko aka ce a samu ainihin kauna a zakani duk idan akwai kaunan za a dan yi sassauci to wannan kenan wani da ne muka kawo to don haka Allah Ta baraka wa ta'ala sifofinsa suna nan tare da ke koyaushe wa annahu ta'ala wahidun fi zatihi Allah shi kadai ne cikin zatinsa zatin Allah la jazza. to kaga mutane da za su ce inda suke zikiri Allah yana wajen can ma Allah yana abin nan to kaga an kasa zatin Allah kenan kashi kashi Ya za ka ce zatin Allah guda ɗaya ne wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi za mu samu cikin littafin risala ya sa malamai suka fi gamsuwa da bayanin da mai risala ya a farkon ainihin littafinsa dangane da abin da ya shafi tauhidi la nazira lahu Allah baya da kine bi bai da takwara Allah shi kadai ne wa annahu la yasiq la yastahiqu al-ibadata ghayruhu saboda waɗannan sifofin da muka ambata don haka ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kalansa wa na jami'a rusulihi kuma dukkan manzannin Allah manzanni suna da yawa annabawansa da manzanninsa suna da yawa salawatullahi wa salamuhu alaihim musaddaquna fi ma ja'u bihi ana gaggasta su cikin dukkan abin da suka zo da shi yasa duk littafin da aka ce wannan littafin Allah ne ya tabbata littafin Allah ne to duk abin da aka fara ciki ba karyatawa amma kaga sabanin old testament da new testament tsohon alkawari da sabon alkawari domin akwai waɗansu labarai a ciki amma kaga alkur'ani ya akwai labarai a ciki amma labaran waye ba da labaran aka saukar masa da labaran annabi amma a cikin tsohon alkawari ko sabon alkawari sai ka ga abokin annabin ko wanda ya zo a bayan annabin almajirin ma an ce ga suransa to ta ina aka samu suran eh sai ina aka samu suran tsakani da Allah da za a yi kamar cikin qur'ani ne a zo a ce maka ga wata sura ta abi a ce abubakar ya ce kaza abubakar ya ce ka a cikin qur'ani ai ba zai yi ba ya za ya samu wani a cikin littafin Allah eh ko da Allah ta'ala yake wa isqala luqmanu li ibnihi wa isqala luqmanu li ibnihi ka tuna lokacin da luqman yake ga dansa. waye fa wannan annabi waye fala masa magana jibrilu jibrilu daga wajen waye karbo wannan magana daga wajen Allah haka aka saukar da ayar amma a cikin qur'ani ya samu wa isqala abubakar bin abi quhafa a faɗi wannan a bayan annabi a wannan kafa'an yanke wannan kari ne a cikin ƙur'ani to kaga shi yasa yanzu idan aka zo a karanta maka tsohon alkawari ko sabon alkawari matakin da zaka ka ɗauka abin da ka ji shi kamar dibi-dibi akwai dibi-dibi a ciki to sai ka ce dai na ji ni dai na yi imani da abin da Allah ya saukar yawuwa dun ba za ka ji a'a ba haka bane yana iya yiwa akwai abin da yake daidai ba fahimta bane ina fata an gani to ba gare ta so ake lokaci guda ba sai dai kace inda Allah ya saukar da wannan ya tabbata Allah ya saukar to nayi imani da shi Tun da man kawai ji ka yi ba dole ka yi aiki da shi ba abinda aka kallafa ma ka yi aiki da shi shine me alqur'ani wani ya taba kawo irin waɗannan takaddu na da ya kawo wa umar ɗan kaffa ya ce ya gashi nan barin karanta maka ya ce da sai da ya karanta masa ya ce daga ina ne ya ce ai daga cikin littafan da ne daga cikin littafan da ya ce daga cikin littafan da kawai sai ya ɗauki sandansa ya rada masa ya ce ka gama da ƙur'anin ne ka je ka ɗauko littafan da ko kuma fitina kake so ka kawo wato an gama da ƙur'ani ke za da kawo littafan da kun ga wannan ishara ce cewa ya kamata a dukufa akan Kur'ani kafin a dukufa akan wadancan littafai na'am saboda haka dukkan annabawa gaskiya ne la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma lalle annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma shine cikamakin annabawa cikamakin annabawa da ainihin manzanni babu wani annabi bayansa wa anna jami'a ma ja'a bihi haqqun dukkan abinda annabi yazo da ke gaskiya ne yasa dukkanin alqur'ani gaskiya ne kuma alqur'ani babu ainihin ƙarya a ciki babu wani abin da aka yi aka liƙa masa kai adoptin ɗinsa zuwa ga ƙur'ani don haka ƙura'anin nan da muke amfani da shi lalle littafi ne na gaskiya wanda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah kuma alhamdulillahi duk abin da aka ƙara ko aka rage ko aka ɓata za ga mahaddata sun ce nan akwai gyara ba daidai ba ne wa ma akbara bihi sidqun min azabil duk abinda annabi ya da labari akan sana azaban kabari gaskiya ne domin waɗansu ai suna tare da amma da annabi ya zo ya ce akwai azaban kabari ya ce ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari yasa kafin yayi sallama daga kowace salla ta farilla ce ko ta nafila to yana neman tsari daga azaban kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min al ma'sam wal maghrami saboda haka abubuwa da dama annabi yana neman tsari da gare su na'am wa ma wa ahwalihi da halayen ainihin kabari wal qiyama da kuma filin alkiyama ko takin alkiyama <clears throat> wa ahwaliha da wahalhalun da suke ciki kun ga bambanci kenan wancan ahawar hali ahawar wahalhalu shi ne bambanci wa mina sirati wal mizan da duk bayanan da manzo Allah ya bayar akan sirati da mizani gaskiya ne kuma mutum ya tsorata ya shiga taitayinsa Kamar ka san wani yin amfani da tunaninsa sai ce ka ji wayan wai sirati yana nan kaman kaman gaki kaifinsa kaman takobi to waye zai iya bin wannan sai ko a duniya ma ba abin nan training za ka yi bin wannan waye taba zuwa sabis? eh sabis ya hau igiya ba hana hawan igiya ba a gani kai in baka saba ba ka hau igiyar na faduwa za ka yi don hajijiya zai dauke ka kai ga wani misali ma mai sauki wallahi ga jirgin kwale-kwale jirgin kwale-kwale ka samu karamin jirgin kwale-kwale aka shiga cikin ruwa in baka saba ban ka tashi ka tsaya faduwa za ka yi saboda hajijiya zai dauke ka saboda haka yin ka zauna a bakin kwale-kwalen dungurawa za ka yi cikin ruwa ya sa sun ga mutum ya rikice ko mai sai a turo shi tsakiya irin su ne yake hada su da kaya <laughs> sai a turo ka tsakiya a to a ka da kaya ko da yara ko da mata kwarai da gaske amma mutumin da ya saba kwale-kwale yana gudu yana tsaye ko irin guguwan nan ta taki ta ruwa a cikin kwale-kwale ba za ta rikita shi ba gwarai da gaske ya san dabaran yadda zai yi shiga ciki yana fita sai ga ya sai ko ba za ka iya ba sannan duk wanda ya je hidima wa kasa ana wahalar da su wahalar ma da baya da amfani za a je a daura igiya daga nan zuwa nan a ce a zo a wuce ko wanda za su wuce ta kasa ko wanda za su wuce ta sama wani kai takawa zai yana takawa yana tafiya yana takawa kuma sai ga ya tsallaka wani kan mahala ce yi zai ce ba zai iya ba sai ya ce to ka kama ka yi ta tafiya haka wani ma zai ce wallahi ba zai iya ba ai kamar tirenin ne na sojoji dama idan aka yi sai a samu ruwa sai a kafa karfe a can sai a kafa karfe a nan ruwan da yake akwai kadodi a cikin kafa tsoma ma kada za ka yi fada da shi kwarai da gaske ai training din nan. to su ba su da hankali ne a duniya ma ana samun kwatankwacin irin wannan balle a lahira eh wannan misali kenan wa jami'il mugayyabati anna da dukkan abubuwan da suka fake ga barin mu abubuwan gaibi daman gaibi kashi biyu ne akwai wanda aka sanar da manzon Allah ya sani kuma ya faɗa akwai wanda kuma ba a sanar da manzon Allah ba Allah shi ya bar wa kansa sani to karka yadda wai wani ya je rudar da kai ya ce shi din ma manzon Allah ya sani kariya yake yi wai ba zai yi ba ai in annabi ya sani me yasa bai fada ba me yasa bai fada ba saboda haka akwai babban gaibi na Allah ne ku bar wa Allah kayansa don ka yadda da wannan to shikenan karshe za a zo a gwada maka da annabi da Allah ɗaya ne daga nan kuma sai a cuso maka wani mutumi wani tukururu eh sai a cuso ki a ce shi ma wani waliyi ne in ka ganshi duk sai ka rikice gaba ɗaya ka razana ne eh, daga nan kururutawa ka yi babu hujja wal jannati wan nari da aljanna da wuta duk gaskiya ne suna nan kuma suna jira waɗanda za su kasance masu zama a cikinsu Allah ya ba mu aljanna wa annama sha Allahu kana to za mu koma kan tauhidi duk abinda Allah ya ga dama ki yake kasancewa yasa duk abinda ka ganki ya kasance kaje je kana tana dama okay idan mummunan abu ne ya shafe ka ko kyakkyawan abu ya kubuce maka zaka ka yi dama? amma akwai abinda ba yadda ka yi misali kana tare da mahaifinka ko mahaifiyanka sai ɗaya daga cikin su ya mutu lokacin da ɗaya daga cikin su bai da lafiya ka yi faɗi taki ka gama wani lokaci sai ka gama sai ka gama talaucewa sai Allah ya dauki abinsa kwarai da gaske shi kenan sai ka zo kana ta nadama an ka sa nadama a cikin zuciyanka haka za ka mutu a banza dun ba dawowa za su yi ba su riga sun tafi kenan to ka yi kiyasi da abubuwan da suke faruwa a duniya akwai abin da in riga ya faru fa ya faru kenan ka manta da ke kawai ka fuskanci gaba da Allah da ya halittansa ya tsara komai abin da ya ga dama yake kasancewa fa'alun lima yuridu kuma ba ne hukumi ne ba wanda ya ya tanka wa Allah babu wa ma lam yaka lam abin abinda Allah bai ga dama ba bai kasancewa wa annal imana kuma lalle musulmi ya sani lalle imani itiqadun bil kalbi kuduri ne a zuciya wa nutqun bil lisani da furtawa da harshe wa amalun bil jawari da kuma aiki ne da gabobi shi yasa duk mutumin da yake la ilaha illallah ba sallah malamai suka ce kafiri ne in ka fada in ka kudurta zuciyanka sai ka fada sai dai in baka da baki kuma in ka fada sai ka aikata sai dai kana da lalura saboda haka ga idan mutum ya kudurta yi shiru bai fala ba wannan an zo yaki fille ki za yi saboda ba ce ya tsaya haka ba zai yi wahala a ce mutum ya fada bai kudurta ba haka ne to ko ya fada sai kasance baya sallah ya fada ya hana zakka ko ya har sai ya bada zakka sannan ko kuma ya fada amma baya azumi wata ramalana zai shigo ya fita ya abu na ki falansa na banza ne falansa na banza ne a wancan zamani ba a samu gungun waɗanda yake suke taruwa su ce su ba za su yi azumi ba amma malamai sun ce in an samu gungun ko gari kaza ne to kamata ya dauki mataki a kansu a yake su su ce su komai farilla ne amma banda azumin wata ramalana ko kuma azumin da daddare za a yi eh zai ka ce dan kwaya eh wai azumin da daddare za a yi ba da rana ba Allah ya kyauta to don haka wannan shine tarifi na imani a wajen dukkan malaman ahalus sunna wal jama'a eh, imani kuduri a zuciya furtawa da baki aiki da gaɓoɓi. Ya sa Allah yace ka faɗa musu i'malu ku yi aiki Allah zai ga aikin ku manzonsa zai ga aikin ku bayan Allah mummunai ma za su gani in baka yi aiki ba za ya baka shaida ai ba zai yi ba wa anna kalam Allah ta'ala qa'imun bi zatihi kuma lalle maganan Allah yana tsaye da sa babu wani kame kame mahfuzun fi suduri an haddace ki a cikin kiraza fi sudurin ladina utul ilma sannan maƙaru'un bil alfinati wanda ake karanta ki da harce domin malamai sun ce kana karanta ƙur'ani harcen ka baya motsi to ba karatu bane tunani kake ko addu'a za ka yi sai bakin ka ya motsa saboda haka yin kana kwance kana karanta ƙur'ani to harcen ka yi motsi amma ba haka ba to tunani ne kawai kake da kokolwanka sannan maktubun fil masahib yana rubuta a cikin takardu tunda a zamanin annabi aka fara rubuta ki aka tara ki waje guda daga bayan annabi kuma zamani abubakar bin abi kuhafa aka tattare shi waje guda cikin littafi guda daga nan kuma waɗanda suka biyo baya suka yi ta fantsama shi suka yi ta yalwata ki har ya zo a yanzu idan da za ka buɗe kamfani ko ka je kamfani a buga Kur'ani sai ga an buga a lokaci guda kamar miliyan ɗaya ko miliyan goma Kur'ani ne a zamanin annabi kaga babu wannan to wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare littafin sa maganar sa ne kuma in ka shigar da wani abu za a iya ganewa kai ko daga Qur'ani ne ka dan kwaikwai ma ana ganewa eh yasa larabin da bai haddace Qur'ani bai iya Qur'ani sosai ba in ka je kai masa larabci mai abun nan ya za Kur'anu, eh, da kur'anu. Qur'anu sai eh, Qur'anu larabcinka ne baka kin fida sai ce ƙura'ani balarabe ne saboda to bai rike eh, bai sani ba za ka jawo masa aya ma shi bai san aya ba ka yi larabcinka ya ce ƙura'ani to ga yawan wannan yi shiga da yawa hmm. kuma abin da ya sa mala ya kawo mana wannan saboda akwai waɗanda suka ce alkur'anu makhluqun kusan a can baya an zo an ta rikici akan waɗanda masu wannan akida eh masu wannan akida kwarai da gaske da ka yi magana alkur'ani ainihin samfil ne kwafi ne na maganan Allah ba asalin maganan Allah ba ne to kagen kai ta tafiya sai a ce to qur'ani maganan manzon Allah ne kenan to kagen maganan manzon Allah ne to ba maganan Allah ba kuma sai ka rusa komai gaba daya eh shine malamai suka yi taya kansu wadansu har gwamnatoci sai da suka kafa kwarai da gaske domin mabarnata a lokacin da suka kafa gwamnati to duk wani malami wanda yake mai gaskiya da littafan da aka rubuta na gaskiya halaka su suke yi gaba daya amma dai wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau hal kafirun walau hal mushrikun kwarai da gaske Allah ke yake kare addinin su ba don haka ba ga kowalannan littafan ma da muke karanta ba za su same mu ba ba za su same mu ba sai ka ga littafan su shek usman bin fodiyo da suka rubuta da abin nan waɗansu littafan sai a ingila aka same su a ingila ku kuna nan kuna zaune a najeriya zuwa kwashe littafai don tafi da su ba ku sani ba ko ba ku ba su muhimmanci kuma har yanzu akwai littafan da ba a yi abin nan ba buga su ko ba a yi ta hakikinsu ba ba yi editin ɗinsu ba wanda suna da muhimmanci kwarai da gaske na'am to wannan yana bayani ne dangane da alkur'ani eh, alkur'ani littafin Allah ne maganan Allah ne kuma yana rubuce a hannayenmu masu haddacewa sun haddace masu karanta ki suna karanta ki wa annallaha ta'ala yarahu almu'minun kuma malai yace lalle Allah madaukakin mu'mini suna ganin sa ko wanda suka ce ba ganin Allah mumunan akida ce ba a ganin Allah a duniya sai dai a lahira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha zira ana ganin Allah a lahira annabi ma ya tabbatar da haka amma banda duniya ka duniya ka yanka ce ka ga Allah to ka gigice ne yi eh, kwarai da gaske akwai matsala cikin kwakwalwa ya gigice ne da yanka ce masa ya gani zai ce ba zai iya yin bayani ba kuma in kana son ka jarabawa lokaci haka ka ka dan horar da kanka da yunwa in ka tashi da safe kar ka yi breakfast ka sha ruwa kaɗan da rana kar ka ci abinci rana ka sha ruwa kaɗan ana buga zafin nan kaɗan ruwa za ka sha da daddare kada ka ci abinci kar ka kwashi girki ka sha ruwa kaɗan kar ka kwanta sai irin ko karfe goma din nan ka samu ka kwanta da zuwa ba an ka tashi karkaci komai eh, ka sha ruwa kaɗan sai da hantsi nan ma karkaci komai ka sha ruwa kaɗan to kaga kowa ya gani eh a akwai matsala akwai matsala ai ba yadda za a yi a ce malam ka sa tilawa kana ta tilawa babu cin abinci ba zai yi ba ba zai yi ba kai ta tilawa babu cin abinci kai ta zikiri babu cin abinci ba zai yi ba ba cin abinci ba bacci ba hutawa ba zai yi ba ko musulunci ma ba ya goyon bayan wannan ya za ka ce ka yi azumi ka huta ka yi aikin ibada ka huta idonka yana da haƙƙi jikinka ma yana da haƙƙi wallahi ka kwanta ko ba bacci za ka yi ba ai dalilin da ya sa ka kirkiro aka samu kailula kenan eh, amma ban da 'yan kasuwa su 'yan kasuwa lulansu da safe ne su yi zuwa hantsi lokacin da za su je su bude kasuwa kwarai da gaske da kuma ma'aikatan gwamnati su ma kai lulansu da safe ne amma kun san wani abu akwai kasashen da yake in aka tashi karfe daya to ba za a dawo ofis ba sai karfe biyu ba za a dawo ba sai karfe biyu wani karfe ɗayan zai shiga ya ci abinci ya ɗan kwanta wani zai ɗan yi bacci na minti talatin wani kuma hutawa zai yi duk yadda ka yi ba zai maka aiki ba tsakanin karfe ɗaya zuwa karfe biyu za a zama wajen kulon lokacin yana yi sai ya juyar da wannan abu sai ya bude ma'aikatan gwamnati kwarai da gaske da waɗansu 'yan kasuwa ku saboda idan mutum yana caji yana caji to ana son ya ɗan huta eh, domin ba haka ba so zai shiga shirme to sanna aikin ibada ka zo ka a kunna ai kaman annabi ne aka gwada masa wani ya ce wancan waye aka ce abu isra'il ne ce me yake yi a rana tsaye wai ya yi alkawari ne wai shi ba zai zauna ba ba zai ci abinci ba yana azumi ko ba zai shiga inuwa ba ku fada masa ya shiga inuwa kuma ya zauna rayuwansa bai a rana bai da lada rashin shiga inuwansa bai da lada baya wanda zai yi cewa ki ba zai zauna ba wannan sai dai yin training kake amma ba aikin ibada ba kwarai da gaske kaka ce bai da lada amma sai annabi ya ce kuma yayi magana har ya ce ba zai yi magana ba ya yi magana ya cika azumin sa kawai eh to cika azumin shine aikin lada haka ne sannan wa yukallimuhum kuma Allah zai yi magana da su bayan Allah muminai ba annabi ya tabbatar da haka babu wani daga cikin ku face sai yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma tsakanin su babu tafinta yasa ko sayanci kake yi Allah zai maka wannan yare a ce baka jin komai sai sayanci ko an ga sanci kake ce Allah zai maka ba shine mai yaren ba babu wani tafinta tsakaninku yasa annabi yake fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nara aw illa an-nara tilqa'a wajhihi shine annabi yake yace fattaqun nara walau bi shikki tamratin ku kare kanku daga wuta ko da da tsagi da bino ne eh, su sun saba suna da wannan kuna tare da balarabe zai laluma aljihunsa idan ya laluma ya ji da dabino ya dauko in ya dauko dabinon sai ya bare sai ya ci rabi sai ya da rabi eh ka kamar mai cin goro ne ma shi ba yana dauko goro sai ya dan guzura in ya dan guzura sai ya ce gashi ya yi kwatankwacin haka ne to sai a samu wa mutane wannan al'ada tana da kyau saboda ka laluma aljihunka sai ka dauko minti a ina abokinka ne ta ce bari fasa mana kai ma kai abin nan na san kai shan minti ne da ban sani ba ko ka bari amma bari fasa mana sai ka fasa ka bashi rabi ko gan ka bashi rabi amma kare kasance kana da yaya da jikoki kuma ka fito gaban mutane kana ta ta ta haka ai ba daidai bane kuma eh, ba daidai bane wa an yataqida anna khayral quruni ashabah sahaba kaji wannan ma akida ce akida ce ta bayin Allah shine ka kudurta a cikin zuciyanka mafi alherin zamani zamanin sahabbai dalilin da ya safa waɗansu masu ba da falala da waɗanda suke fifita waɗansu mutane ake karyata sunan da ba yadda za a yi ka zo ka ce wai kun san wani ya bunƙasa sai ce kai ni ina ganin yadda don akwai wanda suke fada yadda wane ya yi ya ce ko zamanin annabi ba yi ba yanzu kai za ka yadda da wannan yadda sahabbai suka yi a zamanin annabi kana gani a wanda zai yi ko da yake ma mai fadar sai ka samu karya yake yi tunda ba zai iya ba uwansa ba zai iya ba uwarsa ba za ta iya ba kawai dai kawai wani abu ne ya shiga cikin tunaninsa ke yasa ya faɗi haka da ce ko zamanin annabi eh to yanzu kamar misalin mahaddata lalle mahaddatan da muke da su a najeriya ko zamanin annabi a cikin birnin madina babu amma za a ga mahaddatan nan da muke da su duk in ka tattara su sai su yadda Allah ba zai karba ba zamanin annabi ko wani sahabi da ya haddace suratul baqara kawai kuma wanda bai haddace baqara ba sai addu'a sai Allah ya karba eh to akwai ko kowa ya haddace akwai karatun da bai ne amma imanin bai kai wancan ba saboda haka mafi alherin wato karni ko century ko mutanen al'umman da suka zo su ne sahabban manzon Allah zamanin annabi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas thumma alladhina sa'an na waɗanda suke bin su tabi'ai kenan thumma alladhina sa'an na waɗanda suke bin su tabi'ai tabi'ai kenan to haka za ka yi ta tafiya sun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai dai wani lokaci ya nan samu dan bambanci a bayan waɗannan amma ba ka ce wannan zamani ya fi na annabi ko zamanin nan ya fi na abubakar ko zamanin nan ya fi na umar a duk wanda ya faɗi haka ƙarya yake yi shi ne kawai wa anna afdalahum kuma wanda ya fi kowa daraja cikin sahabbai abubakarin sun umar thumma usman thumma ali kun su guda hudu ya ambata sauran kawai ya basu a mala sai ka je ka nemo kwarai da gaske daman kafa di waɗannan to ka riga ka rufe kofa daga abubakar bin abi kuhafa sai umar ibn al-khattab sai usman bin affan sai ali bin abi talib wannan shine abinda duk malaman duniya suka yi ittifaki akai malaman ahlus sunna wal jamaa banda in shi'a Eh, da kuma masu ra'ayin kawarijawa sarrajayi ko mutazilawa mutazilaye da wasu sufaye su ma suna ciki wa yajibul kaffu an zikrihim illa bi khairin ya riga ga gama magana Yaje duk abin da ya faru a tsakanin su ka ja bakin kai shiru inda ba alheri zaka faɗa ba eh, kuma wannan shine daidai domin ko abin da ya faru tsakanin iyayenka in kai ka zo ba ruwanka ba ka sa baki in ka ce za ka sa baki ko to shi kenan za kushe mutum zai kushe ubansa ko zai kushe uwarsa ko zai kushe wanda ya haifi ubansa ko ya kushe wanda ta haifi uwarsa ya sa akwai maganan da yake sa'anka ne za ka iya shiga akwai kuma maganan da ya fi ka to balle kuma na sahabban annabi faslun sai wani fasali na musamman A salatu ala nabi sallallahu wa alihi wa sallama wajibatun fil umri marra salati ba annabi wajibi ne a rayuwa sau daya sai dai malamai da yawa suna da jawa wannan tunda annabi ya ce al-bakhilu marowace a wajena wato marowace ko rikakken marowace man zukirtu indahu falam yusalli alayya ne wanda aka ambace shi a waje na bai mun salati ba sannan ga hadisin ragi ma'amkun ragi ma'amkun ragi ma'amkun hancinsa ya turbule a ƙasa hancinsa ya turbule a ƙasa ko kansa an turbula shi a ƙasa duk wanda aka ambaci manzon Allah a wajensa bai masa salati so ga wannan yana gwada muhimmancin a yi salati wa annabi sau da dama ba sau ɗaya ba inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna eh sai Allah ya ce me a gaba sai ce ya kuwa da kai imani sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka a cikin sallah za ka yi salati in ka zo addu'a za ka yi salati amma haka ce sau ɗaya ne to sallah sau ɗaya za ka yi kenan ko ma ba za ka yi ba a rayuwanka eh saboda haka wurare da dama akwai inda yake dole ne ka yi salati wa annabi kuma ba salatin da za ka kirkiro ba eh sai wanda annabi ya ce a yi shine salatul ibrahimiyya babu salatu ali babu salatu fati babu salatu sallau eh da ba ka da yayi salatin da annabi ya karantar wa tahrumu qira'atu alqur'ani bitalhin haramun ne ya karanta alqur'ani da lahani malamai sun ce karatu da lahani shine mutum ya karanta qur'ani yana bin muryansa yadda ya ga dama yadda ya gaya masa ba tare da bin ka'idan tajwidi ba kun san tajwidi akwai inda za ka ja akwai inda ba za ka ja ba amma wanda yake da daɗin murya shi kenan ai kamar da ne waɗanda yake kawai mutum yana da murya sai kwashi kiran sallah ba zai koya ba idan ya zo zai fi Allah al'in nan wato sai da ya ja shi saboda wanda yake da murya za ka ji ja kai kuma sai ka ji daɗi alhalin ka zo ka ce shi na farkon na a misali a simple normal abin nan ton idan mutum zai fitar shi ne zai a sai kana tambayin shin wato shin Allah mai girma ne eh abin da kake faɗa ke da ya kaga akwai matsala to akwai inda ake ja akwai kuma inda ba a ja to balle a ce qur'ani mutum yayi masa haka hmm, ba daidai bane sannan kuma akwai masu karatu yana da kyau a ramma masu yin tangimi da suke fita da kaida malamai su ma sun yi magana akai eh an san tangimi ko shine waje ana musabaka yanzu haka Kano ina jin masu tangi min sun gama jiya ne ko menene na ganin program din nan za ga mutum ya zo ya ɗauke numfashinsa yana ja a duk duniya waɗanda suka fi ta wannan su ne misurawa ƙwarai da gaske suka ce an saukar da ƙur'ani a makka amma a misura ta karanta shi a suna faɗin wannan magana a makarka yadda in an saukar da qur'ani a makka amma a misra aka karanta shi wato misrawa sun fi ma sahabban annabi ya karatu kenan eh, amma dai yadda su suke abin nan din wato na su haddasa tayin in kana son ka ga style na karatun qur'ani tangimi wanda ma in ana karantawa wato in ba ka nazu ko ka ji farkon ba ko ka ji inda ya dire ba wallahi sai karanta ayin da yake karantawa wannan sai an yi mutuwa sai an yi mutuwa minbari yake sawa irin wani mimbari za a damu sa ka gado a sa light iri daban-daban sun san irin light in disco ko eh an san na disco ko eh wani ce eh shine mai wuta daban-daban za a gani da ja da fari da kore da menene a lokacin da ake kwana zo ne akan sa wannan eh sai ga wuta iri daban-daban to za a je a sa mafi wanda ya iya wannan kira'a zai zo ya zauna in ka je ta'aziyya sai ka dan jefa masa abin sadaka kwarai da gaske kuma su sun fi zaman makokin da daddare dun da daddare yake yi wannan kan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba mun leka mun gani to in ya kama karatu alhamdulillahi rabbil alamin in ka ji yadda zai jata karatu ne ba don Allah ba wa ratilil qur'ana tartila wal cin nama wan namimatu hada wuri an namimanci wal kadhibu qarya wal hasadu hasada da ƙyaki. wal gadabu ko wal gasabu kwate danniya zalunci ta'addanci ba kere war riba da cin riba kudin ruwa wa aklu amwalin nasi bil batil da cin dukiyan mutane wato ta hanyar ƙarya ko yaudara ko sata hanyar da bata dace ba duk waɗannan haramun ne قال الله تعالى الله يقول na تاكلوا اموالكم wa fili. kada ku kuskura ku ci dukiyoyinku tsakaninku da kariya to kaga algusu algus ya shiga ciki sata ya shiga ciki fashi da makami ya shiga ciki kwace da sauran duk sun shiga ciki to ya kawo mana wannan aya ne domin saboda abubuwan da ya ambata can karshe har da su riba amma maganar hasada shine mutum Allah ya bada nema ma wani ya rinka jin haushi akwai nasosi na daban wal kadhibu ma akwai nasosi daban wannan namima ma haka da kuma wal ma haka Aibil harami wa huwa anwa wato a ce dukiya ta hanyar haramun nau'o'i ne daban-daban minha as-suhutu yana daga cikin akwai as-suhutu menene as-suhutu wa minhu aklu malil yatim zai fasara mana suhutu a gaba da kuma cin dukiyar maraya qala Allah ta'ala innal ladhina yaquluna amwala al-yatama zulman inma yaquluna fi butunihim naran wa na sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci abin sani suna cin wuta ne a cikin cikunansu kuma da sannu za su fada cikin wutan sa'ira da ya ki batu amurhin zalikafin na ƙarshen al'amarinsu cikin wuta ne faslun wa min a'zami suhute to nan ne zai fasara mana ainihin a suhutu a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma dai ina ganin insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo mai karatun na gurguje za mu kammala wannan littafi in Allah ya in muka kammala kuma sai mu ba da sai mu da hutu eh sai kuma eh, sauraka okay eh, haka mu yi su gurguje za mu yi karatu sai dai ba zuku azaban nari ba ko azaban nere ba sai <laughs> yi zuku eh saboda da yake la dubba ne waɗansu abubuwan shi ma baya da dogon bayani haka za mu yi babu bayani